Assalamu alaikum barkamu da warhaka daga Hausa Info ta shirya da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman kane da ma fitattu cikin wannan sako za ku ji yau Juma'a Juma'ar nan ne biyar ga watan Yuli na 2024 jarumar TikTok Sayyada Haruna ta ta amarce a karo na tara safiyar Juma'ar nan Sadi Haruna ta dora katin gayyatar auren nata wanda ya gudana a Maiduguri babban birnin jihar Borno auren Sayyada Sadi Haruna da angonta mai suna Honorable Baba Gana Audu Grema na zuwa ne 'yan kwanaki ka dalilan bayan kotu ta raba aurenta da tsohon mijinta shahararren ɗan TikTok Al'amin G Fresh. Auren Sadiya Haruna da G Fresh dai bai yi saho ba inda takaddama ta ringa ta baibaye zaman nasu har a karshe suka kare a gaban kotun musulunci. sai ya da Sadiya Haruna ta sanar da cewa ta biya shi kuɗi naira dubu ɗari biyar domin ta fanshi kanta daga igiyoyin auren aurensa. Dambarwar auren Sadiya Haruna da G Fresh ta kare ɗaya kafofin sada zumunta inda ake ta cece kuce akai kafin da karshe kotu ta raba auren. mako guda kenan da Sadiya Haruna ta yi wa G-Fresh wankin babban bargo a lokacin da aka karbi bagonta a shirin tattaunawa na Gabon Talk Show na tauraruwar Kannywood Hadiza Gabon. Nan ne fa ta bayyana irin dambarwar wadda ta shiga tsakanin su har lamarin da ya kai ga rabuwarsu. Ta fara bayyana cewa a farko yaronta ne kuma ko a mafarki ba ta taba tsammanin za ta taba aurensa ba amma kaddara ce ta riga fata ta hada su kuma hakan suka yi aure wadda bai daɗe ba ga dai wasu bidiyoyin da jaruman tiktok ɗin ta wallafa a shafin muhammad muhammad ya rasulullah muhammad shafi al'umma muhammad ya muhammad muhammad ya rasulullah muhammad shafi al'umma sunan karafi sarki na zan yi wake gurin masoyina habibi farin cikin raina dube ni ilahu na yabona ya kai ga manzona muhammad ya رسول الله محمد شافع الأمة السلام عليكم To saura kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman kanewa da mafitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.